kuna Allah. a kuna Allah. Baro kuna Allah. Ya Allah, sai majidi san jama'a ya Allah, faru faru.

Yara kan hau birnin dabo, ina ban ku a birnin dabon birnin wasu ba ku abin. Shi ke da za a fara